Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin sadaukarwar so wallafar Jamila Umar Janaf. Tunda Maryama ta shiga watan haihuwarta sai lafiya ta ki. Kullum cikin ciwon kai da jiri take ashe tana da hawan jini iyayenta ko habibu ba su sani ba daga ita sai mijinta gani haka yasa habibu ya yi wa sule magana akan yana so maryama ta dawo gida gaban inna hasiya saboda ta samu mai kulawa da ita tun da gidan sai dai sule ya taimaka mata ba dai gogo ko zainabu ba sule bai yi gaddama ba ya amince sai dai gogo ta so ta hana habibu bai tsaya ma sauraron ta ba ya samu shatar mota Suka je har gidan ya ɗauko Maryama da duka kayanta da na haihuwarta wanda ta tara zuwa gida. Sai dai sai Nasiya kawai ganinsa suka yi kwatsam. Hakika kuma ta ji daɗi domin tana tunanin yadda Maryama za ta yi haihuwar fara a can ba wani nata kusa da ita. har tana tunani ta yi wa ayya magana ta je can maruka har maryama ɗin ta haihu sai kuma gashi habibu ma ya gama magana na ɗakin da ke kusa da nasa habibu aka gyara wa maryama wanda ke zaune jiran haihuwa kowa kula yake yi da ita ba inna hasiya ba ba yaya habiba ba ba kuma hajara ba mastur kuwa murna ce ta kama shi sai tsalle yake yi wai gogo maryama ta dawo gidansa da zama tunda ta dawo ya koma ɗakinta da kwana an ce yaro ma ya san mai nuna masa ƙauna shi yasa tun yana yaron sa ya shaida ƙaunar da gwaggon nasa ke masa kullum kafin sale ya tafi gida sai ya biyo ya ga maryama ya kawo mata tsire ko nama ba ta ma wani ci sai dai mastur da sayin na hasiya kwanan maryamu goma a gida Ranar Juma'a da yamma ta fara naƙuda. Naƙuda ta ɗauke ta har washegarin Asabar bata haihu ba. An kira unguwar zoma gida sun kasa kuma gashi babu wanda ya san tana da hawan jini. Habibu bai kwana a gida ba. A garin Dogo ya kwana, ya je siyar da hatsi. Da ya dawo ne ya ga halin da take ciki, ya fara faɗa yana ta yi wa Sala faɗa. tun da Maryama ta fara nakuda aka kira shi aka gaya masa, inna Hasiya ce kawai da ai yake shiga da fita, Hajar na waje rungume da mastar da ke kuka ganin halin da Maryama ke ciki. Habibu ko hutawa bai yi ba ya je ya samo mota suka je asibiti kafin ya dawo Maryama ta haifi ɗanta namiji. Sai dai kuma tuni jini ya yanke mata. Sai ta fara jijjiga tana datse bakinta da harshenta cikin tashin hankali ayya ta fito tana kuka da neman taimako. Gaba ɗayansa suka shiga ɗakin har baba jibo da hajara da mastur da kuma sile ganin halin da Maryamin ke ciki ya sa sile ya duka da jinin da komai ya rungume ta yana kiran sunanta ina hasiya ita ce ta ɗauki jaririn da ke kuka ta yanke masa cibiya ta naɗe shi cikin wani zani Tana tsaye tana kallon Maryamun tana kakkafewa sai kawai ta juya da baya-baya tana sharar kwalla. Hajara ma kuka take yi sosai. Mastur kuwa tunda yana karami ne amma ya fahimci wani abu mara kyau na faruwa. Baba Jiba ne ya karasa kusa da ita yana tofa mata addu'a yana kiran sunanta. Habibu da ya je samo mota da gudu ya shigo gidan kamar zai kifa sai dai yana sawo kansa ɗakin mala'ikun ɗaukar rai suka zare zariran Maryama. Allahu Akbar, kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai sai ya ɗanɗani zafin mutuwa. Tun daga bakin kofar ya tsaya cak, ganin inna hasiya na hawaye, sala na kuka, baban jiba ma na sharar kwalla, hajara da ayya na kuka, mastur ma haka, sai ji kafafuwansa sun daina ɗaukar sa. Maryama ya ƙura wa ido ganinta a kwance jikin sule, idanuwanta sun kakkafe sama ba ta numfashi, Tani ya ji ƙirjinsa ya buga, bai sanya haka yi ba sai ji ya yi duhu ya mamaye shi, lokacin da yake neman karasawa ga gawar Maryama ya ji salatin su na hasiya daga nan bai ƙara sanin inda kansa yake ba. Sai bayan awa ɗaya ne da ya farfado ya ganshi cikin jikin Baba Jibo a tsakar gida. Ga gida ya cika da mata sai koke-koke ake yi sai komai ya dawo masa sabo cikin mutuwar jiki da ƙunar zuciya ya miƙe zaune yana bin kowa da kallo kamar yadda suke masa kallon tausayi idanuwansa ne ya sauka kan na Hajara. wacce ke sanye da hijabi ta yi kuka har ta gaji masur na jikinta shi ma duk hawaye sun bushe masa gabansa ne ya ƙara bugawa bai samu zarafin magana ba wani makocinsu ya shigo ɗauke da likkafani da tarare da ganyen magarya ya mika wa baba jibo ba tare da ya yi magana ba shi kuma ya mike ya isa kofar ɗakin da maryama take ya kira ayya wacce ta fito tana goge kwalla ya mika mata ya juya sai matan da ke waje suka fara faɗin allah ya ji kan maryama allah ya sa aljanna ce makoma ta yi shahada ta haihu ko abin da ta haifa bata gani ba Allah ya mata cikawa maganar ce ta rika yi masa amsa kowa a cikin kunnuwansa yanzu shi kenan kanwar Maryama ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gare ka muke kuma gare ka zamu koma ya Allah ya ji kanki Maryama ya sada ki da mala'ikun rahama Haka yake ta faɗa a cikin ransa, miƙewa ya fice matan suka bi shi da kallon tausayi. Waje fita ya ga mutane da yawa a ƙofar gidan duk sun yi jingun-jingun, ga sula gefe shi da yayyansa yana ta sharbar kuka suna ba shi haƙuri. Habibu na fitowa kowa ya bi shi da kallo ganin babu hawaye ko ɗaya idanuwansa baba jiba ya nufa da ke tsaye cikin sanyin murya da wani irin juriya ya ce baba ina gawar maryama Baba Jibril ya ce, Tana ciki iyayenka na shirya ta, kai Habibu ya kaɗa kafin ya ce, Allah ya jikanta, ina abin da ta haifa. Baba Jibril ya dafa shi yana faɗin, Amin Habibu, ka yi haƙuri kaji? Abin da ta haifa, Ayya ta ce namiji ne, yana nan da ransa. Shi dai Habibu gefe kawai ya koma ya tsugunna yana kiran sunan Allah a cikin ransa. Ya ma nema hawayen ko kuka ya rasa. Yana nan tsugunne sai ga mata da yawa daga gidan su Sule har da matarsa Zainabu Suka yi musu gaisuwa suka shiga gidan, babu daɗewa aka leko aka kira Baba Jibo. Yana shiga babu daɗewa ya zo ya kira Habibu da Sule, ya ce su zo su yi wa gawa sallama an gama gyara ta. Shi dai Habibu Baba Jiba ke jansa har zuwa gaban gawar Maryama da aka haɗa ta cikin likkafani an saka ta cikin makara. Shi dai Habibu durƙusawa kawai yayi yana kallon fuskar Maryama da Sule. wanda ya saka hannu ya yaye zanin da aka rufe ta da shi wani iri yake ji a cikin jikinsa kamar ba shi da lafiya yana jin kamar karya ne Maryama bata mutu ba za ta tashi Innasu ya kasa zama ta yi ta fice tana sharar kwalla Sila ne ke ta yi wa Maryama addu'a yana sharar kwalla Habibu kuma ko motsi ya kasa yi ganin haka yasa Baba Jiba ya dafa kafaɗarsa yana faɗin ka yi haƙuri habibu ka yi mata addu'a kaji yanzu maryama ba shirin ka take bukata ba addu'arka take bukata ya rintse ido cikin ƙunar rai da na zuciya ya ƙura wa fuskar maryama ido yana faɗin allah ya yi miki rahama maryama halinki na gari ya bi ki Allah ya karɓi shahadarki. Daga nan kawai ya miƙe ya fice daga ɗakin yana jin kamar ba shi ba, kamar ƙarya ne Maryama na da ranta. Wata duniya ce ta daban ya shigo, ko ɗaukar gawar ma kasawa yayi. Baba Jiba da sauran mutane ne suka shiga suka fito da gawar. Yana jin kukan mata daga cikin gida. Baba Jibo shi ne ke riƙe da hannunsa har zuwa cikin makabarta, daman tuni an riga da an haƙa kabarinta. Habibu yana ganin abin kamar a mafarki wai yau Maryama ta bar gidan duniya yana ji yana gani suka saka ta a kabarinta shi da baba jibo da kuma sile suka kuma mai da ƙasa suka tila. tun da ya durkusa gaban kabarin yana mata addu'a ya ji hawaye sun cika masa ido amma sun kasa zubowa saboda juriya yana ta yi mata addu'o'i har mutane suka watsi bai sani ba daga shi sai baba jibo ma yan uwansa sun ja shi yana ta kuka kafaɗarsa baba jibo ya taɓo ya miƙar da shi yana faɗin tashi mu je Habibu Maryama ta tafi ta bar mu sai dai mu yi mata fatan Allah ya karɓi bakuncin bai iya cewa baba ba komai ba ya wuce bayan ya ƙara waiwayawa ya kalli ƙabarin. wani katako ya gani a nan gefe kila na masakar kabari ne ya ɗauko katakon da sauri ya kafa shi a gaban kabarin maryama yana ƙara kallon kabarin yana ji kamar maryama bata mutu ba tana ciki tana kiran sunansa ganin haka ya sa baba jibo ya riko hannunsa suka bar makabartar ya san yayi rashi amma habibu ne ya yi rashin kanwarsa mafi soyuwa a gare shi har suka dawo gida suka zauna a nan waje inda aka shimfiɗa manyan tabarmi ana karɓar gaisuwa shi dai gashi nan ne yana zaune yayi zuru-zuru kamar wani gaula in an ce ya haƙuri habibu sai ya ɗaga kai ya ce haƙuri namu ne duka Allah ya ji kan Maryama ya raya abin da ta bari sai ya samu kansa da sauran amsawa da amin yana jin wani nauyi daga saman ƙirjinsa. Baba Jiba na lura da shi baya son rashin fitar hawayen nan na Habibu. ya fi so ya yi kuka ya fitar da abin da ke ransa kada wata cutar zuciyar ta kama shi a cikin gida kuwa mata sai koke-koke suke yi barin mahajara. ta yi kuka kamar idanuwanta za su daina gani haka ma mastur duk da cewa yaro ne ya fahimci tabbas gwaggonsa ba ta gidan dan ya ga su baba sun fita da ita inna siya kuwa ba ta kuka sai dai lokaci bayan lokaci tana shara kwalla ayya ita ce ta wanke jaririn nan tas aka saka masa kaya kamar ya san maraicin da ya same shi tun zuwansa duniya bai yi kuka ba yana hannun hajara ta kankame shi tare da masu tana ta kuka dangin sule suna daga gefe gwaggo da zainabu kamar ma murna suke da rasuwar maryama da bakin cikin abin da ta haifa kafin ta rasu suna da yi gefe suna kallon kowa ɗaya bayan ɗaya ba ma wanda ya bi ta kansu zafin mutuwar maryama mai raɗaɗi ce ga ahalin nan nasu haka aka yi ta karɓar gaisuwa har ranar uku ranar da jaririn maryama ta bari ya kwana yana kuka daman daga ruwa sai ruwa kawai ake bashi idan ya fara kuka ganin haka ya sa habibu da ya zama wani shiru-shiru ya ɗauki hajara da jaririn suka tafi general hospital na garin doguwa aka duba shi bayan ya shigar da bayanin mahaifiyarsa ta rasu lokacin da ta haife shi likitan nata faɗin me yasa ba a bashi madara ba ya yi aka yi ta bashi ruwa yunwa ce ta kama shi in so samu ne a samu wacce za ta shayar da shi saboda ba lallai ne madara ta rike shi ba Da haka suka baro asibitin bayan Habibu ya kashe sauran sa duka an duba yaron komai lafiya aka rubuta musu madarar da za su dinga bashi. Daga nan gida ya mai da su Hajara ya wuce kasuwa ya je ya siyo madarar ya kawo. Nan da nan Hajara ta haɗa da ruwan zafi ta fara bashi sai gashi ya sha da yawa daga nan sai barci tausayinsa da ƙaunarsa ne ya kama ta. Allah sarki ya zo duniya lokacin da zai je ɗaban mahaifiyarsa mai rabawa ta zo ta raba su. Ranar da aka yi bakwai da rasuwar Maryama, ranar Habibu ya yi wa jariri hakika kuma ya sanya masa suna Mansur. Ba tare da ya jira sala ba, wanda jin abin ya yi kawai daga sama, amma bai damu ba domin ya san Habibu haushinsa yake ji tun bayan da ya gaya masa Maryama na da hawan jini. ran Habibu ya ɓaci yana ganin kamar haddasa kacin sile ya rasa tilan ƙanwarsa Maryama. A ranar kowa ya watse, gida ya rage daga inna ya sai Hajara da Baba Jibo da Habibu da Mastur, sai Ayya da take nan tana taimakawa Hajara kula da mansar Damin su goggo tun ranar uku suka koma, ɗin ne ya zauna har aka yi bakwai. Habibu bai samu sararin kuka ba, sanar da aka watse. Can ƙuryar ɗakin Hajara ya shiga ya kwanta a kan gado, ya fara kuka, kuka mai cike da tausayi. Da wani kewa na rashin Maryama, babu wanda ya hana shi domin kukan ne kadai zai saka ya samu saukin komai a cikin ransa ya dauki mansur yana kallo babu inda ya baro maryama sai dai ya kwaso duhun fuskar babansa tunda maryama fara ce kamar yadda habibu yake fari tunda kakar su wacce ta haifi innasiya mutuniyar maiduguri ce irin fararen kanurin nan ne ga kyau ga gashi ita innasiya ta ɗauko suma sai suka ɗauko farinta duk da shi ma baba jibo yana da ɗan haskensa Habibu ji yayi duk duniya Mansur ne kaɗai ya rage masa wanda zai kalla ya tana da Maryama wacce kullum yake kuka da rashin ta. Sai ya ƙara zage damtse duk gidan nan babu wanda ya kai shi kulawa da Mansur wanda ko Sule bai samu damar magana kan Mansur ɗin ba ganin yadda Habibun ya cika komai kuma uwa uba kwarjini gare shi idan ya haɗe ran nan ba mai iya ja da shi madarasa kuwa duk sati yake hanyar zuwa siyowa a cikin ransa kuma yana wani tunani dole ne ya nema wa mansur wacce za ta shayar da shi ta zame masa uwa hatta mastur da ke karami ji da mansur yake yi haka zai zauna ya yi ta kallonsa yana masa wasa ɗaukansa kuwa idan hajar ta hana shi kuka zai yi ta yi da kira ke yin shirin washi a dole sai ya ɗauke shi kuma ba zai iya ba habibu ya yanke shawarar hajar ce za ta shayar da mansur kuma da ya tantaɓa hajaran da su baba jibo tuni suka amince Domin Habibu ya ce ba zai taɓa bawa Sule Mansar ba, ganin irin yadda Maryama ta rayu a gidansu, baya fata Mansar ma ya yi irin wannan rayuwar. Dukkaninsu suka yi nam da wannan maganar ta Habibu. Ranar da Maryama ta yi arba'in, ranar aka raba komai daga abin da Maryama ta bari. Nawa kan da take kiwo, sai wasu 'yan kaya da aka raba. Sule ya samu nasa, sauran kuma na Mansar ne. A wajen nesile ya nuna yana son karɓar Mansar wanda ce ta tada bala'in sai ya karɓo shi ba shi da ra'ayin haka tunda ya rasa Maryama ya ji duniya ta juya masa baya. Nan take Habibu ya ce ba zai taɓa bashi Mansar ba, Hajara za ta shayar da shi kuma zai zame masa uba har abada. Magana da ta kawo hayaniya kenan Yayyan Sule suka shiga maganar akan sai sun karɓi Mansar, shi kuma Habibu ya ce wallahi ya rantse ba zai taɓa basu Mansar ba. Haka aka tashi ranar zuciyoyi babu daɗi. babu Jiba shi ma wannan karan ya goyi bayan Habibu domin ba zai so ya rasa ɗan Maryama a karo na biyu ba. Kamar yadda ya rasa ta ba. Shi dai Sule shiru ya yi saboda dama ƙarfinsa aka fi, wani dalili ya sa gogo mahaifiyar Sule ta ce su je su riƙe Mansar ɗin, amma gadon Mansar ba za su bada ba su za su riƙe. Habibu bai damu ba domin ba sa gabansa, suka tattara suka bar musu komai Kayan ɗakin Maryama ne kaɗai Ayya da Hajara suka je suka kwaso aka saka a ɗakin Innasiya. Hajara kuma asibiti suka koma a matsayin wacce za ta shayar da Mansar. Aka ba ta magungunan da za su kawo ruwan nono. Ta zo gida tana sha kuma Innasiya na haɗa mata da wasu ganyayyaki na gargajiya. Cikin sati ɗaya nononta ya cika tab saka fara zubar ruwa. Cikin farin ciki Hajara ta fara shayar da Mansar, wadda daga ita har Habibu suke masa san da basu san me yasa ba, amma suna jin saran su kamar ɗansu Mansur. Barin ma ita da take shayar da shi wata kauna ce daga Allah, sai dai mutuwar maryama har gobe ta kasa barin su. barin ma Habibu da ko da yaushe sai yayi kuka rashin kanwarsa mafi soyuwa a gare shi fiye da kowa a duniyar nan. Baya kwana biyu bai ziyarci kabarinta ba har sai da Baba Jibo ya dakatar da shi ganin rashin Maryama din yana neman taba Habibin sosai. Allah ya ji kan Maryama da rahama Allah ya sa ta huta Allah ya karɓi bakuncinta. Bayan shekaru biyu da rasuwar Maryama da kuma rikon Mansur da ya dawo hannun Hajara ita ce madadin uwa a gare shi Habibu kuma uba a gare shi Masur kuma ya kasance yaya a gare shi kuma ɗan uwansa wanda yake shekara ta bakwai a lokacin ya fara girma an saka shi a makarantar allo Girma da kuma halin rayuwa ya ƙara kama Baba Jibo ya fada a gona sakamakon jirin da ya kwashe shi yasa yake a gida bai da lafiya ciwon baya yake fama da shi sai dai yakan fita zuwa masallacin da ke kusa baya doguwar tafiya sai al'amuran suka koma hannun Habibu bayan kula da gonakin mahaifinsa sai ya fara kiwo a nan cikin gidan kama daga awakai da shanaye kuma Allah ya saka wa abin albarka da yake inna Hasiya tana tsaye da kafafunta tana kulawa da komai Mansur tun yana ɗan wata goma sha biyar a duniya ya fara tafiyarsa. Babu inda baya zuwa, tun yana ƙaramin sa yake kama da mahaifiyarsa, shi yasa lokaci bayan lokaci idan suka kalli Mansur suke tunawa da Maryama, saboda babu inda ya barta. Hajar da Habibu sun fi nuna ƙaunarsa a zahiri ga Mansur fiye da Mastur, wanda bai damu da hakan ba, tun yana yaransa muskili ne mara hayaniya da son magana. sai dai yana bala'in son ɗan gwaggon nasa wanda Hajara ta faɗa masa tun Mansur na jariri ta gaya masa yaron da Maryama ta haifa kafin ta rasu ne Mansur kenan yaro da rike abu ya rike komai a cikin kansa har yau har gobe ba zai manta da ranar da aka fitar da ita cikin wani farin kyalle ba wanda abin ya kasa ɓace masa a cikin kwakwalwarsa Tare suke taruwa wajen kulawa da Mansar wanda Habibu ke yi masa komai na rayuwa. Hajara kuma ta ci kashinsa ta ci fitsarinsa kuma ta shayar da shi. Shi yasa take jin sa a jikinta kamar ita ce ta haife shi. Bangaren Sala kuwa ko da yaushe yana hanyar zuwa Riruwai ganin Mansar kuma babu laifi yana kawo hidimarsa a matsayinsa na uba. Da farko har Habibu ya hana karɓa sai baba jibo ya dakatar da shi ya ce ko babu komai sala uba yake ga mansar kuma akwai haƙƙinsa a kansa tunda yana raye da wannan dalilin habibu ya ja bakinsa ya tsuke ya zara ido kawai sai dai bayan sale babu wanda ya ƙara tako ƙafarsa daga dangin sile hatta ko gwagwa mahaifiyarsa su ma ba su wani damu ba shi ma kuma silan bai taba gigin cewa zai ɗauki mansur ya tafi da shi can marika ba tunda ya san ba wani mai ƙaunar abin da maryam ɗin ta haifa Duk da cewa Mansur yaro ne, amma yawan zuwan sala gidan ya sa ya saba da shi sosai. Idan ya gan shi sai ya fara zullo, yana su na yara. Alamun ya ga wanda ya sani, ballantana silan baya zuwa hannunsa haka. ‘Yan minti da alawar yara yakan riko masa shi da masar ɗin wanda shi bai ma cika sha ba sai ya tattara wa masar ɗin da yake shi sarkin shan zaƙi ne haka rayuwa ta rika gangarawa da daɗi babu daɗi masar na da shekaru uku a duniya wani ibtila'i da kaddarar Allah wanda baya wuce musulmi ya faɗo musu Cikin dare gobara da ba a san daga ina take ba ko daga ina ta fara ba ta tashi a bangaren su inna Asiya Wani daga ita har Baba Jibo sun kone ko da aka samu nasarar ceto su sun riga da sun shaki hayaki kuma sun kone a wasu sassa na jikinsu Allahu Akbar inna hasiya da baba jibo su gamsu kiran mahaliccin ma lokaci guda wani abin da ya faru ya girgiza Habibu da duka al'ummar Riruwai mutuwar farar ɗaya kuma lokaci ɗaya hajara ta yi kuka sosai mansar da mastur su kansu sun san an yi rashi domin sun yi matukar sabawa da kakannin nasu barin ma mastur da ya fara girma da wayo habibu ya samu jarabtar mutuwar iyayensa a lokaci guda bai nuna gazawa ba ya yi kukan zuci ya fawwala wa allah komai Ganin yana da mata ga 'ya'yansa guda biyu da ya kasance shi ne garkuwarsu dole ya zama mai juriya da kuma jajircewa domin inganta rayuwar Masar da kuma Mansar. Tun rasuwar sa'in na Hasiya garin ruwan ya fita a kansa ya fara tunanin sauya wata rayuwar. Dama bayan rasuwar sa'in na sai ya ɗauko ayya tana zama da Hajara saboda ta ɗabe mata kewa domin mutuwar ta girgiza ta sosai. ta kasa daina kukan rashin su inna gani take yi kamar kullum kwanan duniya idan ta tashi za ta iya buɗe idanu ta gansu ta kasa yardar wa kanta cewar sun bar su a cikin duniyar nan sun kuma tafi gidansu na gaskiya ba tare da habibu ya yi shawara da kowa ba ya fara shirinsa Gadonsa na gonaki na wajen Baba Jibo da suka zama nasa duk ya hada ya tattara ya saida tare da duka dabbobinsa ba tare da ya yi shawara da kowa ba. Shi kadai a cikin zuciyarsa ya yanke wa kansa shawarar zai yi nisa da garin Kano domin samun wani waje da zai je ya gina wata sabuwar rayuwa shi da matarsa da kuma 'ya'yansa guda biyu wanda yake fata da muradi da kuma burin inganta rayuwarsu ta zama wata ba mai ban sha'awa a nan gaba. su dai su hajara sun ga dai an kwashe dabbobi an tafi da su kuma habibu bai ce musu komai ba ai ya ce mata tambaya shine ya ce zai musu bayani daga baya sai da ya gama hada duka kudadensa da shawarar inda za su koma kana ya samu ayya da hajara da maganar sun yi kuka sosai na ganin za su bar mahaifarsu sai dai ba su yi gaddama da habibu ba tabbas ya ga rashi da maraici yana buƙatar yin nesa da doguwa gaba ɗaya nan dai suka ba shi goyon baya kuma nan take ya ce su fara shiri su yi sallama da makauta nan da sati ɗaya za su koma zaria kuma ya sayar da su ba zai sai da wannan gidan ba ko domin gaba wata rana za su iya zuwa ko bayan ransa ko su mansur ba za su rasa wajen sauka ba sai dai zai saka wasu amintattun da za su kula da gidan ba sai sun biya ko sisinsa ba ai ya ta yi naham sosai da wannan maganar nan da nan kuma suka fara shiri bayan sun gaya wa makota da 'yan uwa da abokan arziki cewa za su bar garin doguwa ga baki ɗaya da ma jihar Kano kowa ya ji sai ya ji babu daɗi sai dai kowa ya san a irin wannan rashin da Habibu ya fuskanta ba zai taɓa iya zama a garin ba nisa da garin kila zai sa ya rungumi kaddararsa Habibu ya yi wa mijin Karima ciyayar Hajar magana ya dawo gidansa su zauna tunda inda yake zaune gidan gado ne kuma wajen babu yalwa yana jin haka ya fi kowa murna ya dinga yi wa Habibu godiya kamar zai kwanta masa ya ci babu komai Karima ta yi bakin cikin rashin yar uwarta a lokaci ɗaya da Ayya sai dai idan mata ce ayya ta zauna kar ta bi su ba ta da karfin rike ta tana ji tana gani wata rana asabar habibu ya samu babbar mota ya kwashe musu dan tarkacen kayan sawar su ba su ɗauki komai ba bayan kayan sawar Haka Sule yana gani suka bar garin dogo gaba ɗaya domin Habibu ya gaya masa za su bar garin ba shi da ta cewa saboda ya san kogiyar wake ya sha Habibu ba zai ba shi rikon mansar ba. Sai dai ya ji daɗi da ya yi masa alƙawarin cewa da zarar sun isa kuma suka samu muhalli zai kira shi da haka suka rabu suka kuma yi bankwana da garin tare da rakiyar 'yan uwa da abokanan arziki mansur na ta murna sun shiga mota za su yi tafiya mastur da ke da wayo a lokacin sai jikinsa ya yi sanyi jin Hajara ta gaya masa za su bar garin doguwa ne zuwa waje mai nisa shi yasa jikinsa ya yi sanyi ya koma gefe ya raɓe wani lokacin yana jin sha'awar mansur ganinsa yaro ne babu ruwansa ya yi ta harkokinsa saɓanin shi da sam hayaniya ke damunsa. Habibu na gaban motar da suke ciki yana sharar kwalla na kewa da kuma alhinin yau zai bar mahaifarsa. Babu inna hasiya babu baba jibo ba kuma Maryama Allah sarki rayuwa kenan a cikin zuciyarsa ya yi musu addu'ar Allah ya yi musu rahama ga baki ɗaya. Daga Hajar har Ayya sun yi shiru jikinsu duk yi sanyi Mastur ma haka Mastur da yake taɓa runtunsa daga jikin Hajara zuwa na Ayya ko na Mastur babu abin da ya dame shi sabgoginsa kawai yake yi mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba so da gaskiya ke